Yes, there is an allegation that rules of the Senate are forged. Who forged it? Whatever may be his remedy, it is certainly not to form part of the proceedings. In the case where the Attorney General has exercised his powers to institute, take over, and continue or discontinue criminal proceedings. It has to be the subject matter of another proceeding. Tambayoyi kenan a lokacin da ya bayyana a gaban kwamitin wanda aka ɗora wa nauyin yin bincike kan dalilin da ya sa ministan ya gurfanar da shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da mataimakinsa Ike Ekweremadu a gaban kotu bisa zargin dokokin bogi. Bayan an kammala zaman ne na yi ƙoƙarin jin ta bakin minista Abubakar Malami ga yadda hirar mu ta kasance da shi. Honorable Minister sir, kina ciki ba wanda aka fitar. ai Hausa ne eh, to sai ki faɗa. Ah, bai wa kai daɗe. Ba magana. Bayan malami ya ki amsa mani tambayoyi sai na nemi in ji ta bakin ɗaya daga 'ya'yan kwamitin kula da shari'ar Joshua Ledani ko sun gamsu da irin amsoshin da malami ya basu. A ba mu gamsu ba. don bayanin da yi ya nuna cewa magana na kotu saboda haka ba zai bayani ba to mu kuma bayanin mu dalilin da ya samu kira shi ba mu ce kar a je kotu ba idan mutum ya aikata laifi mu dai muna son shin kafin a je kotu nan an bi matakai an bi eh, dokokin da aka shimfiɗa na gurbanar da mutum a kotu akwai tabbatattun shaida wanda ya nuna cewa wa'inan mutane sun aikata wannan laifin saboda famun lura cewa majalisa ne kuma shugabanninta ne duka biyu aka gurbanar kafin a gurbanar da su a gaban kotu ya kamata tabbatar cewa eh lalle akwai eh, shaida mai karfi da ya tabbatar da wannan laifin to da ya zo bai mana bayani da ya gamsar da mu ba To wasu na ganin kamar shi ministan shari'a ya fi ku gaskiya a wannan al'amari na cewa tun da batu na kotu <coughs> um, idan shi shugaban majalisar dattawa da mataimakinsa suna da gaskiya su haƙura mana a gama shari'ar me yasa kuke uh, shiga harkan ba shiga harka ba muna so mu tabbatar cewa an bi ka'ida da doka ta shimfiɗar kafin a gabatar da mutum a gaban kotu majalisa ne fa ake magananta a shugabannin majalisa su biyu shugabannin majalisa ake maganansu wannan ba ita ce majalisa ba in ana maganan shugaba shugaba kan ba yana shugabancin majalisa ba kenan e abin da ya shafe shi ya shafi majalisa to saboda haka muna so in za a yi wani abu da ya shafe su a bi doka tun a makon da ya gabata ne ministan ya ki bayyana gaban kwamitin shari'ar har sau biyu matakin da ya harzuka majalisar dattawa har ta yi barazanar yin amfani da karfin ikon da tsarin mulki ya tanadar mata wajen ba da umarnin ko ministan madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya